يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na bakwai ga watan Ramadan hijira 1438 tsira da aminci su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama to bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allahu za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma daga inda muka kwana wanda yau in allah ya yadda za mu tashi daga kan suratul humaza a rama bismillah مرصدة في عمد ممددة ما شاء الله wannan ita ce suratul humaza wanda wannan sura kamar yadda aka sani sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma sura ce da take dauke da ayoyi tara abinda wannan sura take karantarwa tana karantar da wato gargadi daga munanan ɗabi'u da waɗansu munanan halayya wanda mutane suka saba yi musamman mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka siffantu da irin waɗannan siffofi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura domin nuna haɗarin waɗannan siffofi da kuma ɗabi'u waɗannan ɗabi'u su ne abin da ya shafi gulma da zunɗe da raɗa da cin naman wato wani ko kuma yi da wani wanda waɗannan ɗabi'u munanan ɗabi'u ne duk wanda ya siffantu da irin wannan ɗabi'a ko irin waɗannan siffofi a cikin al'umma to babu shakka barna zai yi babu shakka wato yada a ƙiyayya zai yi saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi domin ya yi hani dangane da waɗannan ɗabi'u na gulma da yawo da maganganu da haɗa kan mutane ya saukar da waɗannan ayoyi domin ya nuna haɗarin waɗannan siffofi ya kuma nuna yadda ukubar masu yin irin wannan ɗabi'u wato irin waɗannan wato ayyuka yadda azabarsu ko kuma ukubarsu take a ranar tashin kiyama allah maɗaukakin sarki ya kare mu to aya ta farko allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da cewa wailul li kulli humazatin lumaza ma'ana halaka ta tabbata ga duk wani wanda yake mai nune mai zunɗe mai raɗa mai gulma wanda wannan kalma ta wailun kamar yadda malaman tafsiri suke bayananta wato kalma ce da larabawa suke amfani da ita suna nufin abubuwa daban-daban wani lokacin sukan yi amfani da lafazin wailun suna nufin halaka suna nufin azaba kuma azaba mai tsanani wani lokacin sukan yi amfani da wannan lafazi na wailun suna nufin wato zargi kawai ko da ba tare da azaba ba wani sayin kuma sukan yi amfani da lafazin wailun domin nuna mamaki dangane da wani al'amari to kun ga ma'anoni kenan guda uku wanda wannan kalma yake dauke da su wato wailun ana iya cewa kalma ce ta nuna halakan mutum ko kuma kalma ce ta zargin mutum akan wani abu ko kuma kalma ce ta nuna ban mamaki dangane da wani al'amari wanda waɗannan ma'anoni guda uku a ma'anonin da suka fi dacewa da wannan kalma a cikin wannan aya su ne ma'anonin nan guda biyu na farko wato ma'ana ko azaba da halaka ko kuma zargi da kuma nuna, nuna munin wani al'amari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a wurare daban-daban cikin alkur'ani masu ɗauke da waɗannan ma'anoni da muka yi bayanansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin tabbatuwan azaba a kan kafirai a yayin da ya yi amfani da wannan lafazi na wailun a wata aya da yake cewa fawailun lil kafiri na min azabin nar to kun ga kenan wannan ayar wailun lil kafiri na min azabin nar wato Allah ta'ala ya amfani da lafazin wailun a nan? domin ya ƙara tabbatar da wato azaba akan waɗannan kafirai da aka yi bayani a kansu allah ya kare mu hakan nan allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin wailun yana mai nuna wato ban mamaki a wata ayar da yake cewa wato dangane da wata kisa wato ta matar annabi ibrahim alaihi a lokacin da aka kawo mata bisharar cewa za ta haifi ɗa bayan ta tsufa sai take cewa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha saboda haka kun ga da ta ce ya wailata a nan ta yi amfani da lafazin wailun ne amma ba wai tana nufin halaka a kanta ba hakan nan ba wai tana nufin wato wani azaba ya tabbata a kanta ba a tana mai nufin wato nuna ban mamaki akan wannan bisharar da aka yi mata na cewa za ta haifi ɗa bayan ta tsufa bayan ta kasance ba ta aihu to saboda haka sai ta nuna mamakinta take cewa ya wailata a aliduwa ana juzun wa ba Ali shaykha to kun ga a wannan aya wailun li humazatin lumaza to wailun anan ba wai ana nuna ban mamaki bane abinda ake nuni akai shine halaka da azaba da ainihin wato zargi dangane da waɗannan siffofi da muka ambace su Allah ta'ala ya nuna cewa lallai azaba ta tabbata akan masu ɗauke da waɗannan siffofi guda biyu humazatin lumaza masu nune masu zunɗe masu rada wanda akwai wani hadisin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wailun na har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailun wadin fi jahannam wanda wa'ansu sahabbai ma sun fassara cewa wato wadin fi jahannam Ta min minhu jahannam ma'ana in aka ce wailun manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wailun wata rijiya ce a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu wanda wannan rijiyar ita ma wuta ce amma wuta a cikin wuta wanda wani sahabi ya fassara cewa ita wannan rijiyar karan kanta ma ainihin jahannama tana tsoron a buɗe wannan rijiyar to kun ga idan wannan hadisin ya tabbata to shi fa ake nufi wannan wannan rijiyar fa ake nufi anan ma'ana wailul li kulli humazatin lumaza waɗanda suke masu humaza masu lumaza masu gulma masu yi da wani masu cin naman mutane masu haɗa kan mutane masu ƙulle-ƙulle da sauransu ina ne makomansu cikin wutan jahannam ba ma a cikin wutan jahannam din kawai ba amma a cikin wata rijiya a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu wanda ƙarshen wannan sura a inda Allah ta'ala yake cewa innaha alaihim musadatun fi amadin mumaddada wato wannan ayoyin ma suna nuna wato ma'anan wannan hadisin ma kamar yadda za mu zo mu yi bayani nan gaba saboda haka waɗannan kalmomi huma humazatin lumaza wato masu nune masu rada ko masu zunde masu yi da wani waɗansu malamai suka ce humazatin lumaza kalmomi ce guda biyu amma ma'anansu ɗaya ne haka waɗansu malamai suka bayyana kamar ibnu abbas allah ya ƙara masa yadda wanda yake cewa wato humazatin lumaza Ya yace almasha'una bin namima almufsiduna bainal ahibba albaguna lil bara to Ibn abbas yake cewa wato ita zatin lumaza ma'anansu ana nufin masu yawo da gulma a cikin mutane almusiduna bainal ahibba masu ɓata tsakanin masoya masu shiga tsakanin masoya biyu waɗanda kuma a wato suna ƙoƙarin su gano wani aibi dangane da mutumin da yake barantace to haka ibn abbas ya fassara a wato waɗannan kalmomi guda biyu saboda haka ya fassara su a matsayin kalmomi ne iri ɗaya ma'anansu ɗaya humazatin lumaza wato ma'ana masu yawo da gulma to amma wasu malamai sun fassara su da ma'ana daban-daban sun ce humaza ma'anansa daban lumaza shi ma haka ma'anansa daban saboda haka a nan kuma sai malamai suka yi saɓani to menene humaza ɗin kuma menene lumaza waɗansu suka ce alhumaza shine magulmaci allumaza ne mai cin naman mutum ma'ana mai aibanta mutum a bayansa mai bata mutum a bayansa haka wasu malamai suka fassara wanda za mu iya lura cikin ayoyin alkur'ani mai girma akwai waɗansu ayoyi da allah su hana wa ta'ala ya yi amfani da waɗannan kalmomi guda biyu amma daban-daban a wurare daban-daban wanda hakan yake nuna cewa ma'anansu ba ɗaya ba ne kamar yadda aka rawaito daga ibn abbas saboda haka daga cikin waɗannan ayoyin dangane da humaza Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qalam yana wasafta wani mushriki a zamanin manzon Allah sallallahu ya ce, hammazin masha'in na'am na'am ce, hammazin masha'in binamim wato shi wannan mutumin magulmaci ne kuma makaryaci balma mai tsananin gulma shi namiji ne amma kuma a wato yana yawo da gulma tsakanin mutane yana bata tsakanin mutane sunan wannan mutumin sunan shi al-akhnas ibn shari'a al-akhnas ibn shariq shine Allah ta'ala ya wasafta shi da wannan siffa wanda ya wasafta shi da wa'ansu miyagun siffofi miyagun ɗabi'u dangane da wannan mutumin wanda idan ka ɗauko wannan ayar daga wato wala tuta ya kulla hallafin mahin wala tuta ya kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin wa'annan ayoyi sun wasafta wannan mutumin da miyagun ɗabi'u miyagun ɗabi'u sosai sosai ce hallafin mahin hamazin, masha'in binamin manna'in lilkhairi mu'tadin asim ba da zalika zanim wato kusan siffofi guda tara kuma miyagun siffofi miyagun ɗabi'u wato suka haɗu wato suka tattaru akan wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to saboda haka wannan kenan dangane da lumanza kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan lafazi a wata sura wato suratul hujurat inda Allah ta'ala yake cewa wala talmizu anfusakum na'am wala talmizu an anfusakum na'am bi'sa wala tanabazu wala kunga بالألقاب abin da za mu lura a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin allumaza a can A to shi kadai ba tare da humaza ba yace wala an fusaku Allah subhanahu wata'ala yana wato nuna wa muminai yadda ya kamata su siffantu da siffofi kyawawa yace kada ku yi wato kada ku yi gulman junanku ko kuma kada ku aibanta junanku ku yi gibar junanku ku ci naman junanku la talmizu anfusakum wala ba bil alqab kuma kada ku rinka jefa wa junanku waɗansu laƙuba waɗansu sunaye kamar yadda waɗansu mutane suka saba yi in suka ga mutum kawai sai a manna mai wani suna duk wanda suka gani ya zo wucewa sai a wato a manna mai wani suna wani lokacin sai sunan ya bi shi wanda kuma wannan haramun ne yana daga cikin miyagun siffofi wanda bai kamata musulmi ya siffantu da shi ba la talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kuma Allah ta'ala yace ce wato mannawa wani suna ko wani lakabi da zai bi shi wanda kuma baya son wannan sunan wannan wani nau'i ne na fasikanci Allah ya kare mu saboda haka kun ga kenan Allah ta'ala ya yi amfani da wa'annan lafuza guda biyu humazatin lumaza wato a wurare daban-daban kuma ba a haɗe ba saboda haka wannan ya ƙara tabbatar mana cewa humazatin ma'anansa daban lumazatin kuma ma'anansa daban to kamar yadda wasu malamai suka faɗa ita humaza ana nufin wato magulmaci kenan ko kuma mai gulma allumaza kuma shine wanda yake mai aibanta mutane mai zarginsu mai ainihin yawo da aibin mutane a tsakanin mutane waɗansu malamai kuma suka ce humazatin lumaza shi humaza wato shi ne aibanta mutane da baki wato ma'ana zargin mutane da baki lumaza kuma shi ne abin da ya shafi wato cutar da mutane da hannu duka dai maganganu ne wanda kwata-kwata suna komawa ne ga cewa wato cutarwa ko da hannu ko da baki duka wannan ya kunshi abin da ake ce masa humazatin lumaza kun ga cutarwa da baki akwai abubuwa daban-daban da ake cutar da mutane da baki akwai wato gulma kamar yadda muka faɗa da giba an gane ko da haɗa kan mutane yawa da dai wato sauransu wanda mu san wa kuma da yawa kamar yadda A al'umma suka saba yi ko kuma cikin mutane ake yawo da ƙananun maganganu da sauransu to duka waɗannan abubuwa cutarwa ne ga musulmi wanda kuma cutarwa ga musulmi haramun ne cutarwa ga musulmi haramun ne baya halatta hakan nan duk wani abin da ya shafi cutarwa da hannu an gane ko to shi ma ya shiga cikin wannan aya to abin da ya shafi allumaza kenan kamar duka ko zagi da hannu an gane ko ko makamancin waɗannan abubuwa duk wani abin da ake aikata da hannu domin a cutar da mutane to wannan babu shakka haramun ne kuma abin zargi ne kuma wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi dangane da haka akwai waɗansu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suna nuna mana haɗarin abin da ya shafi gulma da kuma abin da ya shafi cin naman musulmi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim wata rana sahabbai suna zaune gabansa sai ya tambaye su ya ce a tadaruna malghi ba. shin ko kun san mecece giba wato cin naman musulmi sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa ne kawai suka sani su manza Allah ce, alaihi wasallam yace dhikruka ma ya yakra wato ita giba shi ne musulmi ya ambaci dan uwansa da abin da yake ki musulmi ya ambaci dan uwansa da abin da yake ki abin da baya so to wannan shi ne giba ma'ana kenan ko da a ce wannan abin zargin yana tattare da wannan mutumin kuma abin da shi wannan mai zargin ya faɗa gaskiya ne to muddin dai wannan mutumin baya son wannan abin to ya zama haramun ya zama giba Shi ne sahabbai suka tambayi manzo Allah sallam a fara'aita afara'aita ko kuma a ra'aita in kana fi akhi ma aqul ya manzon Allah idan wannan ɗan uwan nawa ya siffantu da abin da na faɗa dangane da shifa wani zagi ne a jikinsa ko wani aibi ne a jikinsa na faɗa shin wannan zai iya zama giba manzo Allah sallallahu ya ce, in kana fihi ma ƙulu faqad irtabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta yace e eh, ɓarai. idan abin da ka faɗa dangane da ɗan uwanka nan na aibanta shi yana tattare da shi to wannan ka ci namansa in kuma wannan abin baya tare da shi to lallai ka yi masa ƙage wanda kuma shi ma ƙage wani zunubi ne mai girma a zaman kansa allah ya kare mu to kun ga kenan wannan hadisin ya ƙara nuna mana cewa wato bai kamata mu rinka zargin 'yan uwanmu ba bai dace ba mu rinka ambatan aibin da wato waɗansu 'yan uwanmu suke ɗauke da su ba sawa'un a gabansu ko a bayansu wanda giban nan wasu mutane suna ganin cewa cin naman musulmi sai a bayansa ne kawai wallahi ba haka ba ne ko a gaban mutum ne ka ambaci wani aibi nashi wallahi ka yi gibansa ka ci namansa domin wannan hadisin bai nuna mana cewa giba sai a bayan mutum ne ake yi ba fata an wannan ku saboda haka ko da a gabansa ne to wannan giba ne allah ya kare mu wanda giban nan a cin naman musulmi ya zama ruwan dare a wannan zamani kuma kowa na yi matan ne ko mazan ne yaran ne ko manyan ne duka wato ana yin giba wanda kuma hakan bai dace ba bai dace a ce irin wannan ɗabi'a ta yaɗu a tsakanin al'ummar musulmai ba ya kamata al'ummar musulmai su zamanto waɗanda suke rufa wa junansu asiri wanda manzala sallallahu yake giya mana man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk musulmin da ya rufa wa ɗan uwansa asiri ya rufa masa asiri ya san wani aibi nashi sai ya suturta shi to me sakamakonsa satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma sai Allah ya suturta mai aibin sa a duniya da lahira kun ga wannan babban sakamako ne saboda haka kin ga wani abin zargi dangane da da yar uwarki to ki shiru ki kama bakinki kuma wani abin da ya kamata mu rinka yi shine idan wani ya kawo mana zancen wani a wajenmu tun da mu ba ma son mu yi wannan zancen me yasa ba za mu kwaɓi wannan da ya zo mana da zancen wani ba wanda kuma hakan ya fi dacewa da wannan haza min babin nasiha wannan yana daga cikin wato nasiha wanda aka umarce mu mu rinka yi in wata ta zo wajenki da maganan wata ki ce in kama bakinki in kina da wani zance na alheri ki kama mu yi in kuma baki da wani zance ki tashi ki kama ki domin idan kika yi tarayya da ita a cikin wannan magana to laifinku iri ɗaya ne Allah ya kare mu saboda haka ko da a ce ma kin saurare ta ne kawai baki ce komai ba kuma baki hana ta ba anan ma kin yi laifi Allah ya kare mu saboda haka abin da ya dace kenan hakan na akwai wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana hadarin gulma da annamimanci yake cewa la yadkhulul jannata qattatun la yadkhulul jannata qattatun wane ne qattat shine namam manzo Allah sallallahu alaihi yace duk wani magulmaci ba zai shiga aljanna ba to fa Allah ya kare mu kuma a duniyar nan gaba daya wai me muke nema ne me muke nema zuwan ku masallaci nan me kuke nema jama'a aljanna duk wani musulmi gurinsa shine ya samu aljanna to za ki ga kina wahala ki yi ibada ga azumi ga sallah ga abu kaza tasbihi hailala amma kuma wai baki daina gulma ba ma'ana sai gulman nan ya rusa miki waɗannan ayyuka gaba ɗaya a ranar tashin kiyama kuma a a tashe ki tare da su fir'auna da hamana da karuna Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qattat to duk wani magulmaci ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare mu hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wata rana kamar yadda ya tabbata a cikin musnad uh, Ahmad ibn Hanbal uh, an kawo masa labarin wata mata an gane ko kawo mata an kawo masa labarin wata mata aka ce wannan baiwar allah ga azumi ga sallah ba azumin wata ramadana ba fa domin kowa na yin wannan wato tana yin azumin na falfili kuma tana kiyamun laili wato an ambace ta an yabe ta sosai an wasa ta a wajen manzo Allah sallallahu cewa tana da yawan ibada amma fa sai aka ambace aibinta kwaya daya kawai aka ce ya manza Allah amma fa ba ta rabuwa da cutar da mutane da bakinta musamman ma makotanta manza Allah sallallahu alaihi ya ce la khaira fiha hiya fin nar Allah ya kare mu yace ca ai wannan matar babu wani alheri tattare da ita ah ina sallar fa ina yawan azumin nan fa ina qiyamul laili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan abubuwan babu alheri a cikin su saboda me saboda tana cutar da mutane tana cutar da wato makotanta da me da bakinta Allah ya kare mu to kun ga waɗannan hadisai hadisai ne da suke nuna mana hadarin gulma da yi da wani da cutar da mutane da baki da zagi da makamancin wannan hakan nan hadisin nan dai da Ah, muka saba jinsa watakila ah, hadisin na cikin sahihul bukhari hadisin ibn abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta wata rana sai ya ga waɗansu ah, kaburbura guda biyu sai ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir da ya ga waɗannan kaburbura guda biyu ya ce to ma'abota wannan waɗannan kaburbura ana azabtar da su wato an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi an nuna an gaya masa cewa waɗanda suke cikin waɗannan kaburbura ana azabtar da su suna azabtuwa sai ce wa ma yu'azzabani fi kabir thumma qala bala innahu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma abinda ake azabtar da waɗannan mutane biyun a kansu ba waɗansu abubuwa bane masu girman wato bari ba wai ba su da girma a wajen Allah ba a'a wato barinsu bai da wani girma wato ma'ana barinsu na da sauki amma su sun ki bari saboda haka har suka kai ga a azabtar da su cikin ƙabarinsu Ya ce amma ahaduhuma ɗayan su fakana la yastatiru min baudi shi wannan baya yin shamaki tsakaninsa da fitsarinsa wato ma'ana idan yana fitsari fitsarin na tatsowa ya samu jikinsa ko ya samu kayansa wato bai iya yin tsarki ba da kun ga wannan abu ne da yake da muhimmancin gaske ya kamata musulmi ya kula da shi domin wani hadisi ma ya zo cewa yana daga cikin abin da ake azabtar da mutane a cikin kabarinsu da yawa shine rashin wato inganta tsarki mutum in ya je zai yi tsarki maimakon ya yi tsarkin nan ya barranta daga najasan nan sai kuma wato ba zai yi tsarkin da kyau ba shi kuma ɗayan ya ce wa ammal akhar fakana ya sa'abin namima shi kuma ɗayan yana yawo da annamimanci ne saboda haka shi yasa ake azabtar da su a cikin kabarinsu kun ga kenan gulma wata abaci ce da ake azabtar da bayi a domin ita a ina a cikin kabari Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to muna kan aya ta farko har yanzu wato wailul likulli humazatin lumaza aya ta biyu Allah ta'ala ya ce allazi jama'a malan wa'addada allazi jama'a malan wa'addada wanda ya tara dukiya kuma ya kididdige shi kuma yayi tattalinta shiwa shi wannan mai rada mai zunɗe wanda wa'ansu malamai sun ce wannan ayar ta sauka ne a kan wannan mutumin nan dai da aka wasafta shi a cikin suratul qalam wato shi al aknas ibn shariq amma dai ayoyin sun shafi duk wanda ya siffantu da irin siffofinsa dinnan shi wannan mutumin jama'a malan ya tara dukiya to shin tara dukiya wani abin zargi ne ai a duniya ma musulmai ma suna tara dukiya ko ko ni din nan ma wallahi in na samu dukiya zan tara ban sani ba ko ku wata kila ko in kun samu dukiya ba za ku tara ba amma wallahi ne in na samu dukiya zan tara to saboda haka shin tara dukiyar ne abin zargi a'a eh, wato imamu atiya eh, atiya salim yake cewa ba tara dukiyar ita ce abin zargi ba amma abin da aka ambata bayan tara dukiyan shine abin zargi ya ce wa'addadahu wanda wa'addadahu dinnan kina iya cewa ana nufin wato ya ƙididdige shi wato min al'adad kenan wato mutum ya tara dukiya kullum ba shi da wani aiki sai dai ya tsaya yana ƙirga dukiyan nan yana ƙoƙarin tattalinta wannan shi ne ma'ana addada wa'ansu malamai kuma sun fassara addadan nan da bi ma'ana a addahu wato yayi yi tattalinsa yayi yi tanadinsa baya son kuma dukiyan nan ta salwanta saboda haka wannan shine abin zargi wasu malamai suka ce allah subhanahu wa ta'ala yana zargin duk wanda yake tara dukiya kuma yake ainihin wato tattalinta ba tare da fitar da haƙƙinta daga ciki ba domin kowace dukiya tana da wani haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya farlanta wannan haƙƙin akan wa alal agniyai turaddu ilal fuqara'i wato abinda ya shafi zakka kenan duk wani wanda yake da dukiya mawadaci ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wani kaso daga dukiyarsa wanda wannan kason ba mai yawa ba ne in an kwatanta da sauran dukiyarsa wannan kason za a karba daga hannunsa wato gwamnatin musulunci za ta karba daga hannunsa ta mayarwa wato mabukata da talakawa saboda haka a duk lokacin da mutum ya zamanto baya cire haƙƙin allah daga wannan dukiyar to tarin wannan dukiyar sai ya zama abin zargi shine Allah ta'ala ya ce allazi jama'a malan wa addada sai aya ta gaba yahsabu anna malahu akhlada to wannan ma wani abin zargin ne an tara dukiya an yi tattalinta to sai kuma a ranka ganin cewa wannan dukiyar za ta iya dawwamar da ma'abocinta a wannan rayuwa ta duniya ya ce ya sabo annama lahu akhlada shi wannan mutumin yana zaton cewa annama lahu dukiyarsa akhladahu za ta dawwamar da shi a wannan rayuwa ta duniya kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari ne na wani mutum a cikin suratul kahafi wanda wato yake da gona yake da lambu wanda wannan lambun yake ɗauke da nau'o'in itatuwa masu kyau wato yake da mallakar arziki mai girman gaske daga wannan lambun har ma ya rudu da wannan dukiyar tashi yake cewa kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin sai ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada sai ce mi wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wannan fa ne halin ma'abota dukiya sai dai wanda Allah ta'ala ya yi masa rahama sai wanda Allah ta'ala ya cusa tsoron Allah a zuciyarsa amma duk wanda yake da dukiya yake da wadata amma bai da tsoron Allah a zuciyarsa to wannan shi shine zatansa zatansa ne cewa dukiyan nan tashi za ta dawwamar da shi a wannan rayuwa ta duniya wannan mutumin da ya shiga gonarsa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntan kansa Kala sai ya ce ma a azunnu an tabi da hadhihi abada wannan gona mai girma mai kyau mai ban sha'awa ma a azunnu an tabi da ah, hadhihi abada ba na taɓa tsammanin wannan dukiya za ta salwanta za ta ƙare wata rana yana ganin cewa dukiyar tashi za ta dawwama hakan nan shi ma zai dawama a cikin dukiyarsa ce wa ma azunnu sa'ata qa'imatan kuma ba na zaton a wato ƙiyaman nan za ta tashi kun ji ko na zaton ƙiyama za ta tashi ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in wala in ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ko da ce ma kiyamar ta tashi kamar yadda Allah ya hore mun wannan dukiya wannan gonar a wannan rayuwa ta duniya a can ma zai bani irinta wala irujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha bal ma abin da ya fita alheri to haka mutum yake yake da irin wannan guri yake da irin wannan zato yahsabu anna malahu akhlada yana ganin cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi wanda kuma abu ne wanda muke gani da idanuwanmu muke jin labari da kunnuwanmu cewa mutuwa akan talakawa kawai take ma'abota dukiya ba su mutuwa kuma idan suka mutu sukan tafi da dukiyarsu can cikin kabari babu duka waɗannan abubuwa ba haka yake ba hankali ko kuma gani na ido ko kuma ji na kunni ya ƙara tabbatar mana cewa wannan zato zato ne na banza ya sabo an na malahu akhlada manzo Allah sallallahu yake cewa ya qulu ibnu adama mali mali wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait wa ma kana wara'a dhalika fa huwa tarikuhu fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas shi ɗan adam kullum dukiyata dukiyata dukiyata yace shin kana da wani abu a cikin dukiyarka face abin da ka ci ka karar ci ya wuce ya zama kashi ko kuma wani in tufafi ne wanda ka sanya kuma ka kashi ko kuma in kana da hankali kai sadaka ka bayar don Allah wannan kuma ladansa na wajen Allah yace baccin waɗannan nau'o'i na sarrafa dukiya duk wani abin da ya saura ce fa zahibun kai mai dukiyan nan zaka rabu da ita duk wani abin da ya saura a ƙaddara mutum yana da yana miliyan ɗari an gane ko yana da miliyan ɗari ko biliyan ɗari misali biliyan ɗarin nan a watakila daga lokacin da ya fara samun wannan biliyan ɗin ya riga ya shekara arba'in a rayuwarsa kuma watakila an kaddara mai shekaru sittin ne kawai zai yi ko shekaru saba'in kunga zai ci wannan dukiyar a shekaru nawa shekaru ashirin ko talatin to duk wani abin da ya ci daga dukiyar nan a cikin shekaru ashirin ko talatin wa'ansu kuma ba sa kaiwa haka wani ya yi kuɗi ya yi dukiya daga lokacin da ya yi dukiyan nan zuwa lokacin mutuwansa bai fiye shekara biyu ba bai fiye shekara uku ba bai fiye shekara biyar ba ta lallai mutum yana cikin taɓewa laƙar kalakanan na fi kabar saboda haka duk wani abin da ya bari bayan wannan sai me yusikumullahu fi auladikum sai a fara karanta wannan aya sai a gayyato ina aran ma yake yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin za a fara raba me fara raba gado gane ko Allah ya kare mu Allah ya sa mu dace sai aya ta gaba kalla la yunbadanna fil hutama وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الطَّلِعُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ to Allah ta'ala yace kalla a aha ina ba haka zaton nan yake ba ba haka wannan al'amarin nan yake ba shi wannan da yake zaton cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi a wannan rayuwa ta duniya ba haka ba ne layunbazanna fil hutama lallai wallahi za a jefa shi cikin hutama layunbazanna ay layulqayanna wato za a jefa shi kuma za a wurga shi cikin ina cikin hutama Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bankama al'amarin wannan hutaman ya yi wata tambaya domin ya girmama al'amarinsa yace wa ma adraka mal hutama kuma shin wane ne ya sanar da kai abinda ake cewa hutama mecece hutama Allah ta'ala sai ya fassara ta yace narullahi almuqada wato wutan Allah ne wacce ake hurata? bar mu sake komawa kan alhutama dinnan ba ku ji kamar wannan kalma tana kama da wata kalma ta Hausa ba hutama hudama hadama haka ne ko hadama menene hadama rashin haƙuri cinye abu gaba ɗaya haka ne ko to ni fa ne ina ganin kamar an ciro kalmar a haɗama ɗin nan ne fa daga hutama Allah kawai shi ya fi sani bar mu ji me ma'anan hutama malamai suka ce ita alhutama mahuzun ko kuma sumiyat bidhalika li'annaha tukassiru kullama yulqa fiha wa tuhattimuhu wa tashimuhu alhutama suna ne daga cikin sunayen wutan jahannam kuma abin da yasa ake cewa wutan jahannam hutama saboda ita wutar jahannam wuta ce da take kakkarya mutum sannan kuma ta haɗe shi an gane ko kuma haɗe wannan baya isanta duk wani abin da aka jefa cikin wutan nan baya isanta yau mana kululi li jahannam karanta mana yau mana kulu li jahannam tala'ati wata taqulu hal min mazid Allahu akbar kun ga wuta tana da haɗama. saboda haka ita hutama ce yau mana ƙulu jahannam a yinin da za mu wa jahannama halim talati wato bayan an wurga wato na wurgawa cikin wutan jahannam ina kafiran nan suke ina mushirkan nan suke ina magulmatan nan suke ina masu cin naman musulman nan suke ina masu yi da 'yan uwansu musulmai suke ina masu zina ina masu sata ina masu shan giya ina masu kaza ina masu kaza duk an jefa su ciki sai Allah ta'ala ya yawa wutan jahannama tambaya domin ita wutan nan fa kun ga wutan duniya ai ba ta magana ko wallahi wutar jahannama tana magana tana magana bal ma manzo Allah sallallahu ya nuna mana cewa wutan jahannama tana da idanuwa biyu kuma tana da baki tana magana an gane ko a ranar da za a tara mutane a filin ƙiyama, farkon zuwan mu filin ƙiyama, jahannama yana tana jin labarin mun iso kenan sai ta yi wani ƙara ta yi ihu tana jin yunwa a cikin min makanin ba'idin sami'u laha gayyuzon wa zafira tana wani irin kuwa tana wani irin ƙara wani irin ihu Allah ta'ala ya ce wannan ƙarar ta jahannam tana kiran mutane ne Ta man adbara wa tawalla wa jama'a fa Allah ya kare mu saboda haka wutan jahannam kenan in aka jefa duk wa'annan masu manyan laifukan nan a ciki Allah ya kare mu sai a tambaye ta halim talati kin cika kin koshi ya ke wutar jahannam ba za ta ce e ko a'a ba to za ta ba da wata amsa wadda take nuna cewa wannan amsar ma ta fi ta ce a'a halmin mazid shin akwai wani ƙari a ƙara a ƙara min a ƙara min duk yaron da zai ci abinci ya ce a ƙara min mama ban ƙoshi ba a ƙara min kai haɗa man kaya yawa haka ne ko to haka wutar jahannama take shi yasa ake ce mata alhutama tana da haɗama la na fil hutama magulmaci da muka fada dazu mai cin naman musulmi da muka fada mai yi da wani mai hada kan masoya ko ya shiga tsakaninsu la na fil hutama za a jefa shi cikin wutan jahannama a wurga shi cikin wutan al-hutama Allah kare mu wannan wanda ya tara dukiya kuma ya yi tattalinta baya son rabuwa da ita kuma baya cire haƙƙin Allah daga cikinta kuma yake zaton dukiyarsa za ta dawamar da shi a duniya layun ba zanna fil hutama saboda haka duk abin da aka ambata a can baya ɗan nan zatin lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada dukkansu ne aka ce layun ba na fil hukama duk za a jefa su cikin wutan hukama allah ya kare mu wai shin ko ce wannan huɗamar kamar yadda muka yi bayani allah ta'ala ya ce narullahi almuqada wuta ce ta allah wadda ake hurata ko da yaushe kuma tana huruwa ne da abubuwa guda biyu wutar jahannam jama'a kun ga da me muke hura muke hura wutan duniya da ice da kalanzir ko da fetur haka ne kuna zuba fetur a risho ɗinku <laughs> akwai gas haka ne ko da makamantan waɗannan abubuwa da ake hura wutan duniya da su to ita wutar jahannam ana hura ta ne da abubuwa guda biyu kacal wa kudu hannasu wal hijara kun ji nan ko yace narullahi almuqada ko a can kuma yace waquduha waquduha an-nas wal hijara na'am abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ƙudu hannasu wal hijara wato wutar jahannam ana hura ta ne da mutum ko da mutane da duwatsu dutse fa kun ga dutsen nan a wannan rayuwa ta duniya in kika jefa dutse a cikin wuta za ta narke za ta narkewa sai dai a sake cire ta sai dai iyaka kawai ta yi hayaki shikenan ta yi baki shikenan amma tana nan yadda take ta ita wutar jahannam in aka jefa dutse kowane irin dutse ne ko dogon dutsen nan shine mafi kusa da ni dogon dutse in aka jefa ta cikin wutan jahannam narkewa za ta yi narkewa kuma wannan shine fetur dinta ba ma wannan ne damuwa ba ita dutse ya ta jefa dutse ba ruwanmu mutum ba, ce kudu hannasu wal hijara innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam da ku ya ku mushrikai da abin da kuke bautatawa din nan na gumaka da makamantansu dukkan ku za a tattara ku kun zama icen wutan jahannam ji Allah ta'ala Allah ya kare mu saboda haka narullahi almuqada fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin saboda haka abin da ake hura wutan Allah da shi kenan mutum da wato wato wato dutse da duwatsu narullahi Muqada, har yanzu dai Allah ta'ala yana kan bayanin hutama hutama ita ce narullahi Muqada, ce allati tattali'u ala al'afida wacce take leƙawa akan zukata tofa wannan wutar tana leƙawa akan zukata yaya take leƙawa akan zukata shine malamai suka ce wutan nan in aka jefa ɗan adam a ciki to za ta ci ko'ina a jikin ɗan adam za ta ci komai a jikin ɗan adam an gane ko? kun ga wutan duniya dai duk yadda wutan duniya take cin mutum ina jin ba ta cin ƙashi an gane ko? kwata-kwata fatan nan ya ɗaye ya ƙone shi kenan hmm. gane ko to amma ita wutar jahannam tana cin komai da komai ta haɗa da fata da na tsokar nama da ƙashi da jijiyoyi da komai za ta haɗa ta ci aka ce in aka jefa ɗan adam a cikin wutar jahannam ta ci ko'ina ta ci komai a jikin ɗan adam sai ta leƙo cikin zuciyar ɗan adam idan ya zamanto babu wani abin da ya saura kuma a jikinsa sai zuciyar malamai suka ce idan ta ci zuciya mutum ya mutu kenan in wutan nan ta ci zuciya sai ya mutu to Allah subhanahu Ta'ala kuma baya son an wuta su mutu a cikin wutan nan sun mala ya mutu fiha wala yahya ba mutuwa ba rayuwa a cikin wutan jahannam shikenan idan wuta ta leko ta yi kokarin ta ci wannan zuciyar sai kuma a sake mulmulo da wannan mutumin ya dawo cikakke sai kuma wutar ta fara cinsa daga inda ta soma hakan nan wato wannan mutumin za a ci gaba da azabtar da shi wannan shi ne ma'anan ta tattali wa alal afida wutan nan tana cin ko'ina a jikin mutum har ta leƙa cikin zuciya ya jama'a ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wasafta mana wutan jahannam din nan wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar mana da hujja yadda ake wasafta mana wutan jahannama din nan ake nuna mana ƙarara ga yadda take a wurare daban-daban cikin alkur'ani ya kamata mu azantu kamata mu ɗau izina kamata mu yi tunani mu yi hangan nesa mu bar yin sabo mu bar aikata laifuka domin mu samu tsira mu kubuta daga wutan jahannama Allah ya kare mu Allah ya mana hijabi da wutan jahannama narullahi almuqada allati tattali'u 'ala afida to daga nan ta Allah ta'ala ya ce innaha alaihim muqsada ita wannan wutar lallai abace mai rufewa a kansu fi amadin mu maddada a cikin waɗansu ginshiƙai wato miƙaƙƙo. a nan malamai suke cewa innaha alaihin mutsada wato sun yi saɓani dangane da almutsada da amadin ko kuma mu ce amadin ɗin malamai sun yi saɓani akan me ake nufi da amadin an gane ko mutsada malamai suka ce wato ita wutar jahannam tana da ƙofofi an gane ko laha sab'atu abwabin ko haka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana wutar jahannam tana da ƙofofi bakwai an gane ko daga lokacin da za a fara jefa mutane cikin wutan jahannam din nan za su kasance a buɗe ƙofofin za a bubbuɗe su wanda kun sani akwai hadisi ah, da ya zo daga Manzala Allah sallallahu cewa a wutar jahannam a cikin watan ramadan ana me ana wato wato ana kukulle kofofinta haka ne ko idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam idan watan ramadana ya shigo sai a bubbuɗe ƙofofin aljanna yanzu haka ƙofofin aljanna ɗin a buɗe suke ma'ana duk wanda zai aikata wani aikin alheri za a karba kuma za a yi masa sakayya mai girma kuma sakayya ma wanda za ta iya kaiwa ga shigansa aljanna Allah subhanahu wataala ya mana rahama hakan nan za a kukkulle kofofin wuta a ce kuma ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqsir ya kai mai neman mai bukatan alheri ya kai mai neman alheri ka taho ka fuskanto wannan shine lokacinka duk wani aikin alheri da kai za a karba ya kai kuma me neman sharri aka ka takaita domin wannan ba lokacinka bane almuhim wannan hadisin ya kara tabbatar mana cewa kofofin wutan jahannam wato jahannam tana da kofofi, kuma za a rufe ta a cikin watan ramadan an gane ko to innaha alaihim musada Allah subhanahu wataala ta'ala bayyana mana cewa idan aka gama jefa 'yan wuta cikin wutan jahannam to shikenan dama ga hayaki ga zafi ga tsananin zafi ga ainihin wutar ita karan kanta domin duk wani abu a cikin wutan jahannama azaba ce an gane ko hayaƙin wutan jahannam Allah ta'ala wasafta mana cewa baƙa ce baka ce kuma za ta rufe su za ta yi musu inuwa ta ko'ina ba su a iya ganin ko'ina hakan nan ga raɗaɗi da tsananin zafi na me na cikin wannan ramin da suke ciki tare da kuma ga e, wato zafin wutar saboda haka in aka gama jefa su sai a rarrafe ƙofofin subhanallah wannan hayakin gaba ɗaya da yana tasowa sai ya koma sai dai ya yi cikinsu zafin nan watakila yana ɗan ɗagowa ana ɗan samun sauƙi yanzu shi kenan duk wani zafin da suke ji yana nan yana yawo a cikinsu shi ne ma'anan inna ha alaihim musada fi amadin mumaddada to a nan amadin wasu malamai suka ce wato wa'ansu ginshiƙai ne wanda suna matsayin kwaɗo ko kwaɗuna na me na waɗannan ƙofofin shikenan aka rufe waɗannan ƙofofin sai a kukkulle waɗannan ƙofofin da me da amadin da wato waɗannan wato ginshiƙai mumaddada waɗanda suke miƙaƙƙu ne daga nan kuma in aka rufe su da suna magana suna ihu suna menene domin Allah wata ala ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma cewa 'yan wuta a lokacin da aka jefa su cikin wutan jahannam za su yi ta ihu suna neman agaji suna neman a wato ceto za su nemi ceto daga wajen wato wannan mala'ikan nan mai kula mai tsare wutan shi ne malik wana dau ya maliku li alai alaina rabbuk za su kira shi su ce ya kai maliku ka kira ubangijinka mana ya kashe mu mu mutu A nan ne kawai kafiri yake fatan mutuwa amma a ko'ina kafiri baya taɓa fatan mutuwa walan hu abadan ma qaddamat aydihim wala ya hu abadan bima qaddamat aydihim a suratul juma’a wancan kuma suratul bakara ta kun gani ko amma a cikin wutan jahannam za su yi fatan me za su yi fatan mutuwa liyaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya gama da mu ya yi hukunci a kanmu ya kashe mu mu mutu a cikin wutar jahannam akwai amsan da mala'ikan nan zai basu amma ba zai tashi basu wannan amsan ba bayan sun tambaye shi sai bayan shekara ɗari ya maliku ya kuzi alaina rabbuk dama shi wannan mala'ikan allah ta'ala ya halice shi daga me daga fushinsa baya dariya bai san menene dariya ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi Isra'i da Mi'raji da shi ya ji can sama ai ya gamu ya gamu da wannan mala'ika hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk saman da na shiga mala'ikun da annabawan duk suna maraba da ni suna walwala suna murna suna dariya yace hassan da na kai sama ta bakwai na je na gano wa ido na wani mala'ika ce ban taba ganin mutum mai ban tsoro irin wannan mutumin ba baya dariya ba dariya a fuskarsa ya yi marhaba da manzan Allah sallallahu amma ba dariya marhaban bin nabi nan. ga muryar ma katotuwa manzan Allah sallallahu sai ya ji tsoro bai ce komai ba shi da mala'ika jibril ne dama suke tafiya suna tafiya da suka wuce shi manzo Allah sallallahu alaihi ce ya jibril tun da na shigo saman nan kowa na murna da ni kowa na walwala amma shi wannan mala'ikan me yasa yake fushi da ni kuma wane ne shi yace a ah, ai ba fushi yake yi da kai ba shi haka ɗabi'arsa take bai taɓa yin dariya ba tun da Allah ya halice shi kuma shi ne malikun khazinun nar mai gadin wutan jahannam sunan shi malik Allah ya halice shi daga me daga fushi <laughs> saboda haka yan wuta aka jefa su cikin wutar jahannam za su kira shi su ce kai maliku ka kirawo mana ubangijin kai kashe mu sai ya yi musu shiru ba zai ba su amsa ba sai bayan shekara ɗari sai ya leko su ya ce innakum makithun amsan da zai ba su kenan ku kuna nan dawwamammu sai ya rufe bakinsa shikenan ba zai kara musu wata magana ba sai su ji wannan kalmar ma da maliku ya faɗa ɗin sai su ji ma zama musu wata azaba a zukatarsu kun san wata maganar da a ce a sare ka da wuka da takobi ko a sari mutum da wuka ya fi masa sauƙi akan ma ya ji wata kalma haka ne ko? na'am to sai su ji zafin wannan kalmar da malik ya gaya musu to hakan nan har ma sun ga a toshi malikun nan fa ba tausayi ba kuma yadda za a yi da shi sai su koma su roƙi allah an gane ku za su roƙi allah hana huwa ta'ala za su ce rabbana khrijna minha da shi wannan bai da rahama malikun ɗannan bai da rahama ubangijinmu mai rahama ne bar mu koma gare shi sai su roƙi Allah hana wa ta'ala rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun suna ihu suna cewa ya ubangijinmu ka cire mu ka tsamo mu daga cikin wutan jahannama dinnan mu koma duniya mu yi maka bauta kamar yadda kake so ya Allah in mun koma kan shirka da kafirci daga nan duk abin da ka so ka yi mana wai ki jiwa dama ba harin ga an ba su wannan damar ba a wannan rayuwa ta duniya an baki dama yi bauta ga Allah kada ki saba wa Allah to wannan damar in ya kubuce miki ba wata damar kuma laikari mu saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai ba su amsa wanda kuma amsar Allah subhanahu wata'ala ta fi ta malikun dinnan zafi abinda Allah ta'ala zai ce musu a can ba maliku ya ce musu innakum sun ba ku wamammu ne zaunannu ne a ciki to sai Allah subhanahu ta'ala ya ce musu ihsa'u fiha wala tukallimun yace ku kama bakin ku a cikinta kada ku sake magana Allah subhanahu ta'ala kamar yadda wasu malamai suka bayyana ce to daga wannan umarnin da Allah ya bayar ɗan wuta za su yi shiru a cikin wutan jahannan daga nan ba wanda zai sake faɗin wani uffan kuma to daga nan sai me nan. dama ƙofofin a lokacin da suke ihun nan suke ƙara suke roƙon Allah suke roƙon maliku duka ƙofofin wutan jahannama ɗin abu buɗe suke to in aka ce musu ihsa'u fiha wala tukallimun shikenan sai a rarrafe kofofin a rarrafe su a sa kwaduna su ne amadin mumaddada an gane ko wato wasu manya-manyan ginshikai ne wanda duk za a kukkulle kofofin da su ba wanda ya isa ya buɗe daga nan kuma sai su yi shiru a ciki sai Allah subhanahu wata'ala ya share su daga nan Allah ba zai sake kula 'yan wutan jahannan ba daga lokacin da zai ce ihsa'u eh, fiha wa tukallimun ba zai sake kula su ba shikenan sai ya share su an rufe su a wajen su yi ta konuwa suna azabtuwa ba mai ganin su ba su a ganin kowa kuma daga wannan lokacin sai Allah koma yana shagaltuwa da 'yan aljanna kawai ya ku 'yan aljanna me kuke so shin kun yadda kuwa da abin da kuka gani din nan ga su huru na inun ga su nau'o'in daɗi ya eh, iya daɗinmu a duniya sai mu ce ga su kaji ga su me kaji a aljanna nau'o'in daɗi ne sai mun je can Allah ya kai mu sai Allah kuma yana shagaltuwa da yan aljanna ce kuna buƙatan ƙari me zan ƙara mu hmm. bar mana yaye hijabi na ku kalle ni fama oto an hiya habbu ilaihim min an-nazari ila wajhi rabbihim hmm. azza wa jalla Allah ta'ala yaye wannan shamakin da ke tsakaninsa da bayansa hasken nan shikenan aljanna sai su leƙa Allah subhanahu wa ta'ala su kalle shi sai su mance gaba ɗaya da duk wani daɗin da suke ciki hmm. ba abin da ya fi daɗi fiye da ganin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya Allah ka hada fuskokinmu da fuskarka ya Allah amin ya Allah ka hada fuskokinmu da fuskarka a ranar tashin kiyama saboda haka wannan kenan da wa'ansu malamai suka fassara yadda wa'ansu malamai suka fassara wato amadin kenan wato ma'ana kwaduna wa'ansu kuma sun fassara shi da me sun fassara shi da amadin wato ainihin ankwa an gane ko wanda ake ake uh, wato chain kenan wanda ake ɗaure hannun uh, yan wuta da shi da kafafuwansu an gane ko haɗe da wuyansu don za a haɗo hannuwansu ne da wuyansu a haɗo kafafuwar kuma zuwa hannun sai a ɗaɗɗaure su an gane ko kun san yadda ake karya icen nan ko kuɗi yanzu ku rishau yanzu ma gas ake amfani da shi ba kamar iyayenmu a da da suka sha wahala ba suka yi amfani da ice ga hayaki da sauransu an gane ko su ne za su iya fahimtar yadda ake karya ice a sa a wuta ko to haka Allah subhanahu wata'ala zai yi wato zai sa a yi wa ɗan wuta a ranar tashin kiyama an gane ko duk za a kakkarya su a kama su a ɗauko wato a kama kafafuwan a kama kai an gane ko sai a amin lankwasa mutum a haɗa ƙafafuwan da hannuwan da wuya gaba ɗaya sai a daddaure idil aghlalu fi a'naqihim والسلاسل في أرجلهم وأيديهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون Allah ya kare saboda haka wasu malamai suka ce abinda ake nufi da amadin kenan shine waɗannan wato eh, waɗannan ankwa da chain da ake haɗawa eh, wato da wuyansu da ƙafafuwansu sannan a jefa su cikin wutan jahannam saboda haka in aka yi musu haka ɗin aka ɗaɗɗaure su an gane ko mm. wanda kuma a hakan ma ba wai za a ɗaɗɗaure kowa shi kaɗai ba ne fa a'a za a haɗa su da juna kun san yadda ake yi wa 'yan prisoner haka ne ko mm. haka za a yi wa 'yan wutan jihannan bayan ɗaɗɗaure kowa sai kuma a ɗaɗɗaure su da juna za a ɗaɗɗaure su da juna shikenan kuma sai a jefa su cikin wutan jahannam a rarrafe kofofin inna ha alaihim musada wato ita a bace mai rufewa a kansu wato ma'ana da kofofinta fi amadin mumaddada a cikin waɗansu kwaɗana ko kuma a cikin waɗansu ankwa wanda suke miƙaƙu wanda za a ɗaɗɗaure su da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to ƙarshen wannan surar kenan abin da kuma ta ƙunsa kenan gwargwadon eh, da za mu iya bayaninsa saboda haka lura da lokaci za mu dakata a nan haka da kuma na'am za mu dakata a nan abinda muka ji abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauraronsa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani mu da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq

Uh, insha Allah kamar yadda muka soma tafsiri yau karfe tara za mu iya cewa karfe tara don ba mu fita daga karfe tara ba mm. muka soma amma ba mu soma daga farkon karfe tara ba ta saboda haka uh, insha Allah ta'ala a gobe rana asabar da jibi ranar lahadi in Allah ya kai mu karfe taran za mu soma an gane ko saboda haka a yi kokari a zo da wuri abin da ya sa saboda akwai wani waje da nake zuwa tafsiri amma nasu a ranar asabar da lahadi ne kawai kuma da safe saboda haka zan yi kokari na zo nan mu yi namu na nan din daga tara zuwa goma sai kuma na koma can an gane ko wannan kenan kun ga kowane juma'a asabar lahadi za mu rinka somawa karfe tara an gane ko sauran kwanakin kuma za mu rinka somawa karfe goma litinin talata laraba alhamis karfe goma juma'a asabar lahadi karfe tara don allah sai a kiyaye wannan lokaci kuma a rinka zuwa da wuri saboda mu samu amfanin abin da muke saurara allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ban sani ba in akwai tambaya in kuma babu idan akwai tambaya ana iya yi in kuma babu sai mu yi addu'a mu watsi wallahu a'lam na talauci wajen nan na na karɓo ba za mu ba malam ya taso tun daga eh, nasarawa ya zo nan ya riga tuzuwa ga gidanki ga masallaci ko ga makaranta so da shigul na duniya yanzu irin wannan labarin da muka biyo abin da Allah ya tanadi masu saba mishi ai kowa zai so ya ji wannan nan ya samu da zai buge wannan Allah wannan duniya fa za mu mata komai muka tara sosai bari kuma duka muna na san ba wanda ya ba mu miliyan ɗari ba duka ta wani lokaci na ba duka ɗan miliyan ƙasa da goma goma da suka gaba ɗaya ko in ma wasu sun samu kenan malam na ce masu samu kana ga wata ma miliyan ɗin tun mun da kama eh, miliyan suna wancan da su san maka gan shi a hoto da ƙara ganin miliyan to saboda haka bai kamata kuma mu zama ba daɗin duniya ko muke yi mai sakaci ga lahira tunda Allah ya raba ya ba fir'aunonin dukiya kuma ba mu imani ai sai mu gode imanin nan ba a jika shi ya laushi sai yana jin ƙara za mu ƙara wasu da gaskiya bai kamata a rika samun haka ba san hanyoyin da aka bi ba Allah ya taimake mu Allah ya karɓa mana zuwa ya shafi mana hawaye har mana ya hansa ya bar duk da yake cikin Ramadana da ayyukan na makarantar da suke koyarwa duk ya bari ya haƙura ya zo da mu da za baya mun daɗi mu har malam ya zama babba jiya ma na faɗa da za ku je tafsir condition ko ku je yan kaya da ake karatu in mun yi tarawih mun je ba mu samu cikin masallaci sai wata rana ne kai ta koɗa mutane an cika auren maza har waje motoci ba za ka idaye ba tun daga ƙauyuka suke zuwa har cikin gari su zo su saurari ƙarar labarar su da kuma abin da yana da adadi ta ramadana ya mutu za ka samu su kaɗan da suke sauraron ƙara lau da sai kaɗan wanda suke zuwa makaranta a cikin kowane aji bai kuka samun mace biyar shida goma ba to tun da mun samu dama yanzu an ɗaure shekaru ai sai mu kowa kafin a sake su ma mu ɗan yaƙi da bamu saboda haka da Allah kuwa da muhimmanci sai da abin da kuke ku bashi an ba ku gas ba a ce ku zo karfe bakwai ba ko takwas Ina bakwai ne sai ku ce yara ba su je sukul ba ko <coughs> an ba da dama karfe tara ko kuma goma da wani tsakanin wanke wanke da suke Allah ki bar wancan wankin duniya ki zo ki wanke kamar ki hmm. an koma a wankin tukwanan ne rage ko da Allah da hankali ta wannan al'amuran hakikatar amari ya kamata wa da wannan jakai abu na biyu kuma ana ɗaukar wannan karatun duk wanda take so a tura mata za ta iya zuwa da ba ko yaranta zuwa shagon mana abokan tana da yara masu wayo kake ba karamin yaro a karbe a hanya ko ki ce kuma karbi an shiga wata dama amma ba mai wayo su sai dai shafin mana maka yana da kolin da mana kuma za ki zama ki duka karatukan da aka fara yi a insha Allah sannan kuma insha Allah idan abin ya kare za mu tattara duk karatukan da ba za sa shi a kasa ɗaya in je wajen sai ki siya sai ki sa shi a gida za ku ji duka wannan karatu yanzu karatun yau din nan cikin mu nan ina ga wanda bai zubar da hawaye ba dai ina cikin jihar jahannama ne ake